Sashen labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke yi maku barka da sake kasancewa tare da mu a wannan lokaci a cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. A yau shirin namu ya duba yadda wasu lokuta ake samun kurakurai yayin yi wa marasa lafiya aiki a wasu asibitoci. Masu iya magana kan ce, lafiya uwar jiki. sai dai kuma a wasu lokuta masu neman lafiyan kan fada cikin mawuyacin hali idan suka je asibiti don neman lafiya. Hakan na faruwa ne saboda kurakurai ko sakaci na likitoci da ma'aikatan jinya wajen gudanar da ayyukansu. Sau da dama, mukan dogara ko miƙa rayuwarmu a hannun likitoci da sauran ma'aikatan lafiya. Amma a wasu lokutan ba a samun biyan bukata, sai ma dai a samu koma baya. Mun yi magana da wata baiwar Allah wadda ta tsinci kanta a cikin mawuyacin hali a sakamakon kurakuran da likitoci ke yi a ɗakin tiyata. An ce waka a bakin mai ita ta fi daɗi. It happened on the 5th of November last year when I was due for my third scan. I normally register with uh, primary health care. So whenever it's due, they will not refer me to general Abin ya faru ne ranar 3 ga watan Nuwamba shekarar da ta gabata. daidai lokacin da na je ɗaukan hoton ciki na karo na uku. Na saba duk lokacin da nake da juna biyu ina rajista ne da asibitin duba lafiya a matakin farko domin duba lafiyata. Idan haihuwa ta zo sai su tura ni babban asibiti domin a yi mun tiyata. Abin da ya faru kenan wannan karon ma sun tura ni babban asibiti lokacin da su ma suke yajin aiki. To bayan na je babban asibiti sai aka ce mun babu gado. wai ko mutanen da suke awo da su ma tura su suke yi zuwa waɗansu asibitocin saboda haka in koma wancan asibitin da suka turo ni sai na koma ƙaramin asibiti na faɗa wa likita cewa babban asibiti fa sun ki karɓata sai ya ce min kar in damu yana da wani aboki ya ƙware a harkar tiyata a lokacin mijina ya ɗan nuna rashin gamsuwarsa sai likita ya ce kar mu damu abokin nashi ƙwararre ne sai ya kira shi shi da kansa ya zo ya ɗauki ɗauke mu zuwa asibitin nashi na kuɗi. Da muka isa asibitin aka shigar da ni ɗakin tiyata, aka yi min tiyata aka gama lafiya. Bayan kwana biyu sai aka lura cewa cikina ya kumbura, Ba na jin daɗin jikina. Duk jikina na ciwo, ma'aikatan asibiti na ta ƙoƙarinsu domin in samu in yi iska ko in yi bayan gida. amma ina ban yi ba. Bayan kwana biyar a rana ta shida sai likita ya ce za a shigar da ni ɗakin fiɗa domin yi min wata sabuwar tiyatar. Wai za a fito da kayan ciki na waje a wanke su kuma hakan aka yi. Mutumin dai ya shiga da ni ɗakin fiɗa domin yin tiyatar. Washe gari bayan an min sabuwar tiyata sai aka ga bayan gida na fito min a mafitsarata kuma da wurin da aka yi min tiyatar farko babu ƙaƙƙautawa. Bayan na kwana ɗaya a wannan hali, sai likita ya ce wai mai gidana ya je ya siyo min audugar ƙunzugun manya. Haka kuwa aka yi, na yi amfani da fakiti uku. Sai karfi na ya fara karewa kullum sai rashin kuzari karuwa yake yi. Ta kai ga bana iya magana, bana iya komai, duk wanda ya zo duba ni kallon su kawai nike guri hakan nan ba baki. To daga nan ne fa yace gaskiya lamarin nawa ya fi ƙarfin shi, sai ya tura mu asibitin koyarwa na Gwagwalada. Da muka je Gwagwalada shi ma asibitin ya cika. Mai gidana ya bar ni a cikin mota yana ta bin kan likitocin domin a samu a karɓe ni. Duk likitocin suka ƙi sai yace musu ina mota bana numfashi. Da ƙyar cikin ikon Allah sai suka zo suka ga ɗana. Lokacin yana ɗan fililliki sai suka ce ina maman shi sai mai gidana ya ce ni ce mahaifiyar shi. Sai likitan ya ce kai bai kamata a wannan mala'ikan Allah ya rasa mahaifiyar shi a yanzu ba. Sai suka shiga ciki suka zo a gaggauce suka shiga da ni cikin asibitin. Da manyan likitoci suka zo sai suka ce za a yi min tiyatar gaggawa washe gari. Hakan kuwa aka yi washe gari suka shigar da ni aka yi min tiyata. Kwana ɗaya da yin tiyatar sai suka zo duba ni a ɗakin jinya. A nan suke cewa mai gidana gaskiya matarka ta yi sa'a. Wani likita ne ya yi irin wannan kuskuren suka ce wanda ya yi min tiyatan farko ya yanki hanjina ko da suka je yi min aikin allah ne ya sa kwana na na gaba sai da suka fito da hanjina waje kafin suka iya yin aiki da sun yi daga ciki da ba zan rayu ba daga nan suka ce dole za a bar hanjina a waje tsawon wata shida mun razana da wannan bayani muna mamakin yadda zan zauna da hanjina a waje har tsawon wata shida sai suka ce ba damuwa akwai wani abin da za mu rinka siya duk sati biyu dubu goma sha shida haka na ta rayuwa abin ma ina sawa yana ɗayewa hakan abin ya faru Fassarar kalaman wata mata kenan wadda ta tsinci kanta a mawuyacin hali sakamakon irin kurakuran da likitoci ke yi wanda Muhammad Awa Suleiman ya fassara Fatima Ahmed kuma ta karanto. Me yasa ake samun irin wannan kuskuren wajen yin magani ga marasa lafiya? Mun tuntuɓi Sani Garba wani jami'in kiwon lafiya domin jin dalilan da ke haddasa faruwar hakan. Sunana Sani Garba kuma ni jami'in lafiya ne, ne ne shugaban Ansar Clinic and Maternity da ke a nan Gurku da ke a ƙaramar hukumar Karo, jihar Nasarawa. So, zan ɗan yi magana takaitacce akan kamar rashin kulawa da ake samu daga jami'an lafiya ga marasa lafiya. Eh kwarai ko akan samu rashin kulawa daga jami'an lafiya zuwa ga marasa lafiya. Wannan gaskiya ne. A misali rashin kulawa ta kila zai zama kamar a yi ma mara lafiya wani magani ko kuma jinya wadda ba daidai ba. To sai da shi wannan rashin kulawa da ake samu ana samu da dukkanin ilahirin ma'aikatan lafiya duka. ta yiwuwa wannan rashin kulawa ya kasance maybe uh, watakila daga jami'in jinya ne ko kuma likita ko kuma mai ba da magani ko kuma likitan haƙuri ko dai duk dai kamar da ce tun farko za a samu wannan rashin kulawa game da lafiya daga dukkan janibin uh, uh, ma'aikatan lafiya so misa kuma shi wannan rashin kulawa a gaskiya na kawo cikashi sosai a bangaren kiwon lafiya ko kuma tsarin na kiwon lafiya wanda muke da shi wanda hakan zai jamar lafiya ya rinka eh, koke ciwon kamar an cutar da shi ya kamata a mashi abu kaza amma kuma ba a mashi ba abu kaza da ya kamata da aka mishi ba a mishi a daidai ba to don haka gashi ya cutu wanda kuma gaskiya haka din babu daɗi misali na kamar shi wani rashin kulawa kamar a ce ba da magani ba daidai ba misali wato a irin abin da ake ce eh, wai magani daban ciwo daban to nan ma gaskiya shi ma rashin kulawa ne sai kuma rashin iya gane ainihin abin da ke damun mara lafiya ko kuma gano wani abu daban wanda ba shi bane ainihin damuwar eh, majinyaci to shi ma wannan rashin kulawa ne rashin iya karanta ko kuma rashin iya gane sakamakon test wato sakamakon gwaje-gwaje ko kuma ma barin ko kin yin amfani da shi sakamakon gwaje-gwajen shi ba wannan gaskiya rashin kulawa ne ko kuma fiɗa wadda aka yi ba daidai ba wadda ba ta dace ba ita ma wannan rashin kulawa ce sai kuma sallama mara lafiya ba a lokacin da ya kamata a sallame shi ba wato a gaggawa sallama shi to shi ma wannan rashin kulawa ne ko kuma kuskure gurin fiɗa wato ta iya yiwuwa bayan an gama fiɗa a zuwa bar shi mara lafiya wani abu a cikin cikin shi ko bandeji ko kuma wani abu makamancin wannan hakika shi ma wannan duk rashin kulawa ne to dole sai an kiyaye abu na biyu kuma akwai eh, shi ma mara lafiya zai iya samun damuwa ta wanda shi ne jama kanshi da kanshi saboda rashin bin umarni na likita ko kuma na jami'in lafiya an ce ya yi abu kaza ya ki ya bar abu kaza kuma ya ki bari misali karka ci kaza kana da rashin lafiya misali iri kaza karka ci kaza karka ci kaza amma mara lafiya ya ki bin umarni ko kuma gurin shan magani an ce mishi sama ganin su biyu a rana ko su uku a rana sai sha su ɗaya ya sha na tsawon kwana biyar amma wataƙila da shi mara lafiya ya sha na tsawon kwana ɗaya biyu kawai in ɗan sauƙi sai watsar to duk wanda yana kawo matsala ko ba ka ba to shi ma na rashin abin umarni da ake samu daga su kuma ɓangaren marasa lafiya Allah ya sa mu dace. Sani Garba kenan wani jami'in kiwon lafiya Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. mu da dawowa, muna tattaunawa ne akan yadda ake samun kurakurai da aika-aika yayin yi wa marasa lafiya aiki a wasu asibitoci. Da farko mun ji ta bakin wata mata wadda aka yi wa kuskuren aikin tiyata a cikinta, sai kuma muka ji ta bakin wani jami'in asibiti. To mai doka ta tanada don wa waɗanda suka sami kansu a cikin irin wannan halin don kwato masu hakkokinsu. Na mika wannan tambayar ga wani lauya mai zaman kansa. Salamu alaikum sunana Ma'ruf Muhammad ya kasai kuma ni lauya ne mai zaman kaina kuma ina da unit a wato wani sashi a ofis ina wani wanda ake tallafa mutane wanda muke ce masa legal clinic. To wannan sashi abin da muke yi shine muna daukan shari'o'i irin wayannan na marasa galihu da kuma wanda aka cuta da irin masu matsala irin ta asibiti irin wannan kuskure ko wani abu mukan ɗauki mataki kai ƙara kyauta ba tare da mutum ya bada kuɗi ba. Ku matakan da ake ɗauka matakai ne mabambanta kuma kowanne na da ƙa'idar inda ake yin sa wato tsakanin aikin ganganci ko kuma kwaɓa likita kwaɓa ko kuma da laifin likita na rashin bin ƙa'idar aikin likita. Idan mutum matsalar da likitan da yake aiki matsalar da ya yi ko abin da ya haifar shine abu da ya shafi kuskure na kaman ya bar mutum almakashi a ciki ko ya masa aiki ba daidai ba a bisa rashin kwarewa ko irin wannan matsalolin a samu matsala ana aiki to wannan shine a ake ce masa kuskure a dokance kuskure medical negligence kuma fili ne mai faɗi Na'am, idan a shari'ance idan mutum aka yi masa aiki na kuskure ko jami'in lafiya ko likita ya yi irin wannan abin abin da ake ana kai kara asibiti ne saboda a nemi a ba da abin da ake ce masa damiji ko diya diya kuma a ture ma wannan farka ita ce lauyoyi suke yin kuɗi fiye da kowace harka har zuwa ma suke asibiti baki asibiti su ga wane ne aka yi masa wannan kuskuren sannan shi kuma ɗaya ɓangaren na ɗaukan mataki ko kuma mutum ya saba ƙa'ida aiki ma'ana ya karɓi kamar cin hanci ba zai tura fayil ɗinka ba sai ka ba shi kuɗi ko kuma ya kyare ka irin tsawon nan da ake buga duk laifi ne da za ka iya zuwa gaban hukumar da take ladabtar da irin wannan masu aikin ka gabatar da korafinka domin a ɗauki matakin da ya dace a kansa a bisa dokokin da tsarin da aka ɗauke su aiki. wannan shine matakan da ake dauka amma dai kawai dai matsalolin da mu muke samu mu lauyoyi gaskiya kashi casa'in kamar yadda na faɗa na wayanda ake irin wani abubuwan da suke faruwa a kansu wani ma sai kayan sa kawai sai na maka baya su ko kuma asibitin su dawo gida su lallabe shi wannan lokacin wannan lokacin ma rai za a rasa amma za ka so ka yi ka dauki duk matakin da za ka dauka baya sai mutanen su zagaye su watsa maka ƙasa ido lalle lalle wannan irin wannan interview tana da mahimmanci a waya saboda a wayar da kan al'umma kan wannan matsala da take shafa al'umma na gode lauya mai zaman kansa kenan barista ma'aruf muhammad ya kasai Yawan kurakurai a asibitoci ya zama ruwan dare wanda bai kamata ba. Likitoci da sauran ma'aikatan kiwon lafiya ya kamata a duba domin a gyara. To masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo ƙarshe. Sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da kuma twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabu da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa. Sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. Yanzu a madadin abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman da kuma sauran dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.